Assalamu alaikum jama'a masu sauraro. Barkanmu da wannan lokaci. Barkanmu da kasancewa a cikin wannan sabon shiri na mai suna Jami'an tsaro da mutanen gari. Wannan shiri ne da zai dinga kawo muku yadda mutanen gari ya kamata su yi alaka da jami'an tsaro cikin sauƙi. Kai dai kawai kasance da wannan gidan talabijin na A Bahaushe TV. Sannan ka danna subscribe ka danna alamar ƙararrawa ta yadda duk inda muka ɗora sabon sharhi ko sabon bidiyo za ka samu wannan bidiyo cikin sauƙi. Haka na wannan shiri mun yi sa ne ba don cin zarafin wani ko wata ƙungiya ba, a mun yi sa ne saboda yadda mutanen gari za su iya alaƙa da jami'an tsaro. A cikin wannan shiri za mu fara ne da aikin ɗan sanda. Kamar yadda kuka sani ana cewa ɗan sanda abokin kowa, amma wannan kalma tana nema ta koma ɗan sanda dodon kowa, kamar yadda mutanen gari suke ɗaukar wannan aiki na folis. Sai dai ku sani cewa aikin ɗan sanda aiki ne mai daraja ta ɗaya a wannan ƙasa tamu ta najeriya sai dai akwai ɓata gari a cikin wannan aiki sai dai hukumar 'yan sandan tana matuƙar ƙoƙari na ganin ta ware waɗannan ɓata gari daga cikinta ku sani cewa burin ɗan sanda na gari shine ya kawar da ɓarnar da mutanen gari suke aikatawa amma burin wasu a yi laifin domin su ɗan samu wani abu a hannun waɗanda suka yi laifin duk da cewa hakan ya saba wa kundin tsarin wannan ƙasa tamu ta Najeriya. Hakika 'yan sanda suna da matukar mahimmanci a wannan ƙasa tamu ta Najeriya. Sai dai akwai ɓatagar a cikin wannan aiki waɗanda suke yin amfani da wannan dama na cin zarafin al'umma. Ga misalin akan wani abu da ya faru a ranar 24 na watan da ya gabata da misalin karfe 4 da rabi na yamma akan wani titi da ke jihar Kano. wasu 'yan sanda suka tara mashina sun kai guda shida bisa karya dokar tsallakowa ba tare da sun basu hannu ba sai waɗannan 'yan sanda suka ce kowanne a cikin masu mashinan nan sai ya ba da naira dubu ɗaiɗai sun jima a wannan gumatuka sai ɗaya daga cikin waɗannan mutane da aka kama ya tashi ya je samu wani ɗan sanda yake ce masa da Allah a taimaka masa saboda ɗari biyar ce da shi juyowar ɗan sandan ke da wuya sai ko ya kashe shi da mari kun ga anan akwai abu guda uku wanda ya faru abu na farko babu dokar da ta ba wa ɗan sanda dama ya yi tara a kan hanya sannan a biya tarar kuma a kan hanya ya saka aljihun shi abu na biyu kai ma da ka bada ka bada cin hanci kamata ya a hukunta ka kamar yadda tsarin kundin wannan ƙasa ya gabatar abu na uku babu dokar da ta ba wa ɗan sanda dama ya maru wani ko ya daki wani akan titi a matsayinsa na wanda ba ɓarawo ba ko da ma a ce ɓarawon ne akwai yadda doka ta 'yan sanda ta tanada a yi wannan ɓarawo a nan wannan shiri namu zai dasa aya ku biyo mu a mu na gaba inda za ku ji mu da wani sabon lamarin daga